za mu tashi a shafi na casa'in da biyar a daidai gabar da malam ya matashiya da babban baki ya ce tsala'i'ul hijirati ilal madina mafarin ƙaura zuwa garin madina lamma baya a tsala'i'ul khairi yayin da mafaran alkhairi suka yi tabba da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa mawakibun nuri kuma matattarar wato haske suka zama sun yi tabba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ahli yathriba daga mutanen madina وسكى شفر دشي النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شفى سكى النبي صلى الله عليه وسلم صبت أبريشي أكن ثبتت الدين المسلم أي كرا yesu da الخير كما بتترى matattaran سبود الخير alkhairin da مسلم والدفاع عن kuma sun yi caffa da manzo sallallahu alaihi sallama akan ba da kariya ga addinin musulunci da shi kansa manzon to yayin da wannan abu ya faru mutanen madina suka karɓi addinin musulunci suka ɗaukan wa kansu za su taimaki musulunci da manzon musulunci to shi ne ma da yake sa'iratul mushrikina a wannan lokaci sai goran arna ya motsa sarat دائرة المشركين سوى تؤلم بوران أرلا يين قرى فازدادوا إيذاء للمسلمين ستقارى توتد الأمر المسلمين فلا توتر وسط الأمر المسلمين تهو هوا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة sai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi wa al'ummar musulmi izinin yin ƙaura zuwa madina وكان المقصود من الحجرة إلى المدينة إقامة إقامة الدولة الإسلامية منفى سين قورا لدمك زوى مدينة شين إقامة الدولة الإسلامية كفى دولة cibiya ƙasa ta addinin musulunci mai zaman kanta allati tahmilu da'wa wanda za ta ɗauki gabaran ciyar da addinin musulunci gaba da kira zuwa gare shi wa tujahidu fi sabiliha ƙasar da ko daular da za ta riƙa yaƙi akan wato hanyar tafiyar da kira zuwa ga addinin musulunci hatta la takuna fitnatun ha'a wa gari babu sauran wata shirka wa yakunu dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya zama ya kaɗaita daga Allah subhanahu wa ta'ala wa kana tawjihu ila al-madina fuskantar da al'ummar musulmi cewar su yi ƙaura zuwa madina ya kasance min Allah ta'ala umarni ne daga Allah maɗaukaki ba gaban kansu ba ne وفي صحيح البخاري حديث كتاب صحيح البخاري أقول حديث لك سوى قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة من شاء الله ثبتها قريش إني أريد دار هجرتكم an nuna min garin da za ku ƙaura zuwa gare shi an nuna min inda za ku ƙaura ku gari ne wanda yake ma'abocin dabinai baina labatai ne tsakanin wato ƙasa wacce take da duwar wasu baƙaƙe tsakanin wato alin duwatsu baƙaƙe guda biyu wahumal harrata ne su dai ake cewa harrata wurin da yake da duwatsu baƙaƙe ƙasar gurin haka take to kuma tana da maka makan duwatsu guda biyu irin wannan baƙaƙen sa yake cewa labatain ko harratain wafi sahihi muslim kuma ya tabbata cikin sahihi muslim an abi musa daga sahabin annabi abi musa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ra'aytu fil manam na gani a cikin mafarki anni uhajiru min Makka. ina yin ƙaura daga garin makka ila ardin biha nakal zuwa wata ƙasa da take da gabilai ita ce madina fa dhahaba wahali ila anna hal yamama aw hajar sai tunani na ya tafi ga mai yiwa yamama za mai ƙaura ko kuma mai ƙaura zuwa hajar duka suna guri ne fa idha hiya al madinatu yathrib sai gashi ashe madina ce yathrib kenan wannan shine tsohon sunanta yathrib ya ahala yathriba la muqama فجعل القوم يتجهزون sai al'ummar musulmi suka rika shiri wa ya suka rika haƙuwa ta tana zuwa ɗaya wa ya suna wato ainihin zararewa suna wato yaye kawunansu daga garin makka wa ya suna ficewa yukuna zalika sai dai suna ɓoye haka ba a fili ƙarar suke fitowa su kama hanya su tafi ƙauran ba sai an shammaci arnan maka sai an wato ane saki numfashinsu fakana awwalu man qadima al-madina sai zamanto farkon wanda ya fara isa garin madina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi Abu Salama bin Abdul Asad shine Abu Salama dan Abdul Asad kuma kadima ba'dahu Amir bin Rabi'a bayan sa sai kuma amir dan rabi'a ya iso garin madina ma'ahum ra'ati tare da shi akwai matarsa ma'ahum ra'atuhu laila a tare da shi akwai matarsa laila tare suka yi binti abi hasma yar abi hasma fahiya awwalu imra'atin ta bangaren mata ita ce mace ta farko qadimat madina ta fara isa garin madina da nufin ƙaura ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sauran sahabban annabi jira da aminci Allah su tabbata gare shi suka iso Madina arsalan wani na biye da wani in wani ya sulale ya tafi sai kuma wani ya sulale ya bayan sai suka ci gaba tasowa wani na biyo wani fa nazaru alal ansar suka sauka wajen mutanen madina fi durihim a cikin gidajensu fa'awahum suka karɓe su suka sauke su wa nasaruhum suka taimaka musu wa asauhum suka daidaita su da kawunansu sai mutum ya karɓe ka a gidansa ya ce wata ɓarya ka fi so na gidana a tsaga ka ɗaura bin ɗaura wace ɓarya ka fi so ta gona ta a tsaga ka ɗaura bin ɗaura wace ka fi so cikin mata na in saki sai ka aura in ta gama ita suka daidaita su da kawun yan uwantakan musulunci ita aka rasa yanzu har musulmi ke fara ɗan uwansa musulmi ma wai sai an biyo ta kansa sannan za a yi nasara kan ɗan uwansa وكان سالم مولى أبي حذيفة سالم وتؤنتجن باوك أبي حذيفة يا قسم يا أم المهاجرين بقباء ينا وتليمنت الأمر مسلمين سكي قورا دقى مكة زوى مدينة أنا قباء قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم kafin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya iso babban limamin su gaba ɗaya فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة yayin da al'ummar musulmi suka fita a ƙoƙarinsu na yin ƙaura zuwa garin madina ghadibat quraishun alai sai quraishawa suka cika da fushi akan wa ghtaru ala man kharaja suka cika da fushi akan duk wani wanda ya fita yin kityanihim daga cikin samarinsu saboda suka yi fushi suka cika da fushi akan duk wani saurayi da ya fita wa kana nafarun min al-ansar بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة Kuma wasu adadi na mutanen madina sun yi taffa da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a taffa ƙarshe da aka yi cikin taffofin da suka gabata sun maraja'u ilal madina sannan suka koma zuwa madina falamma qadima awwalu man hajara ila quba yayin da waɗanda wanda ya zama farkon ɗan farko farkon wato ƙaura zuwa quba suka isa zuwa ga madina kharaju ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi makka sai waɗannan mutanen madina da suka yi tabba da manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan adadi wanda suka koma garin su madina sai suka dawo gurin manzo a wato ainihin makka hatta qadimu ma ashabihi fil hijra su ma sun iso garin madina tare da sauran sahabbansu da suka yi kaura fahum muhajiruna na. sakamakon haka sun amsa sunan masu kaura kuma sun amsa sunan mutanen madina tudu biyu kenan wahum zakwan bin abd qais sune ga su kamar haka akwai zakwan ɗan abd qais wa uqbatu bin wahab bin kilda da kuma wato uqba dan wahab dan kilda wal abbas bin ubada bin nabla da kuma abbas dan ubada dan nabla wa ziyad bin labid da ziyad dan labid su suna kenan mutum mutum nawa ne zakwan uqba ko abbas sai kuma ziyad su su hudu wa kharaja almuslimuna jami'an gaba ɗayan al'ummar musulmi suka wato ainihin fito ila almadinati zuwa madina falam yabqa bi makkah fihim e, wato babu wani wanda ya saura a cikin garin makka illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. mana babu wasu wanda suka yi saura a cikin garin makka tare da sauran arna alhali su suna musulmi illa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi wa abubakar da abubakar wa aliyun da kuma ali saura duk sun fice in ba waɗannan guda ukun ba sai kuma wanda yake au maktul mutumin da yake mai rangwamen hankali ko da ya zunta amma hankalin rafa-rafa ne shi ne maftul bi ayyukum al-maftul aw marid ko kuma wanda yake wato ani mara lafiya aw da'ifun an al ko wanda ba zai iya fita ya kauran ba rauni ya rauni ba zai iya kai kansa madinan ba waɗannan su suka yi saura in ba su ba ta ƙarfafa sai manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai abubakar sai علمت قيادة قريش ما في وسعها عملت قيادة قريش ما في وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة aka ce amirat qiyadatu quraish jagorancin quraishawa yayi abin da zai ma fi wus'iha gwargwadon abin da za su yi na iko lil hailulati dan shiga tsakani duna khuruji man baqiya min al muslimina ila madina don shiga tsakanin wanda zai yi ƙaura daga makka zuwa madina cikin al'ummar musulmi da suka rage sun yi iyayensu don su zama sun sha makance sun hana sun tsare duk wani wanda zai fita ya tafi wato ainihin madina ƙaura واتبعت fi zalika عدة أساليب minha daga cikin abin da suka yi sun bi waɗannan salo-salo daban-daban wanda ga su kamar haka don shiga tsakanin wanda ya rage yake so kuma ya kaura ya tafi wato ainihin madina daga makka ga salon da suka yi na ɗaya rajuli wa الرجل wa وولده raba tsakanin mutum da matarsa da ɗansa in ka ce za ka tsorata shi sai dai ka bar 'ya'yan a nan sai dai ka bar mata a nan a nan ka same ta ba za ka tafi da ita ba ta nan ce ka je can ka nemi ta can kana min awwalil muhajirin abu salama daga cikin waɗanda suka yi ƙaura akan kari farko farko akwai abu salama mun ji ai shine ma farkon isa madina hajara qabla al-aqabati al-kubra tun kafin ai wannan tabba babba ta biyu bi sana da shekara daya ita ta tsaura wa ma'ahu zawjatuhu wa ibnuhu tare da shi akwai matarsa kuma yana da ɗansa amma me falamma ma ala al kuruji. yayin da ya tattara ina-ka-ina-ka zai fice ya tafi kaura ya bar makka ya tafi zuwa madina qala lahu ashabuhu da kansa sai suka ce da shi hadhihi nafsuka galabatna alaiha ranka dai karin jaye mu kafi karfin mu akan ba yadda muka iya da kai inda ka kafe ka ce kai sai kayi musulunci ba za mu iya maganin ranka a kan bin musulunci ba a ra'aita sahibata na hadi to me za ka ce kuma game da wannan yattam in ba za mu iya komai a kanka ba za mu iya wani ba kan yanmu alama na turukuka tasiru biha fil bilad a kan me za mu bakka ka kama hanyar tafiya da ita zuwa wani gari daban fa akhadhu minhu zawjatahu sai suka karbe matarsa daga hannun yar mu yar mu ce kai kuma a sauka lafiya wa ba alu abi salama dangin kuma abu salama ransu ya ɓaci suka fushi lirajulihim ta ɓangaren ɗan uwansu da aka taɓa an ƙwace wa ɗan uwansu ma faƙalu la na turuku ibnana ma'aha ka ce mu ma ba za mu ba dan mu tare da ita kun rike ta ku mu ma za mu rike namu kan. dan dan ɗanmu ne ba naku ba ne domin ta yana bin babansa ne za a yi ɗaya da ɗaya ke إذ نزعتموها من صاحبنا تندكم بنتك yarku daga namu ɗan wata ja da bulbula sai aka kama ja ja a kanta wannan yana fincika ɗa wannan yana fincika bai na huma tsakankaninsu faƙala uya da hu suka fincike hannun wannan ɗa daga hannunsu da kansu wanda suka ƙwace matar ɗansu suka ce mu ma mu riƙe ɗa ku ku riƙe mata mu kuma mu riƙe ɗa an raba wa zahabu bihi suka kama hanya suka tafi da shi وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة أبو سلمة يقام هيا يتفي مدينة في أي باغ جباجة هذا أكا مدادي وانا أكا وانا زيها قرن فاطمة كانت أم سلمة رضي الله عنها بعد ذهاب زوجها أم سلمة تاكسن شي باين تفير مجنتا zuwa ga aura zuwa ga wato ainihin matattaran musulmai wa baya ibniha da kuma wato ainihin rasa ɗanta baya shi ne abu ya tozarta don ya tozarta ɗa ba uwa a tare da shi tozartaccen ɗa ne ya shiga cikin matsala ta kuruju kulla gadati duk safiya takan fita bil abba zuwa gurin da ake cewa abba ta biki hatta tumsiya tana kuka tana hawaye har yamma ga kukan rashin miji ga na rashin ta an sa ta tsaka mai wuya wama ba ala dalika nahu sana sai da aka yi kimanin shekara guda abu na take ci sai dai ta fito nan guri ta ci kukanta in yamma ta yi ta koma ki farakka laha ahadu zawiha sai wani daga cikin danginta ya tausaya mata halin take zuciyarsa sai laushi akan al'amarin wa qala yace ala tukhrijuna hadhihi miskina yanzu ba ku fitar da wannan almajira ba dan ta zama almajira wannan Allah sarkin ba ku fitar ita ba farraqtum bainaha wa bain zawjiha kun raba tsakaninta da mijinta wa waladiha kun raba tsakaninta da ɗanta bukatun kwa tausaya mata ba qalu na hajin wannan maganar sai suka ce da ita ilhaƙi bi zawjiki in shi in kin so ki je ki haɗu da mijinki kai ki je ki tarar da shi irin yadda suke yanzu a ce manyan miji ko eh sai ki je ki bi shi fassar ja'ad ibnaha sai ta nemi to a dawo mata da ɗanta tunda yanzu an yadda ta bi mijinta su masu kwace ɗa su ba da ɗa za a je da ɗa gurin ubansa ko mata tana tare da wayanin mijinta hukumar ta isa haka an zo ƙarshe min ne daga wajen 'yan uwan babansa wanda suke da gadon sai yake da gadon su wanda suke tsaya kan al'amarin sa waliyansa wa kharajat turidu madina ana ba ta da sai ta tunkari madina mace ba namiji mace mai kamar maza kenan rihlatan ta kama hanyar tafiyar ta tablugu hawale 500 kilomita ta yi daidai da kimanin wato kilomita 500 za ta yi ba mota ba jirgi ba keke ba babur tafiyar kafa tun da ba nije ba su in ma za ta yi sai dai a ce ko doki ko rago ga rana ga iska ga duwatsu tamurru bai na shawahikin jibal tana giggita tsakanin makama kan duwatsu wa mahalikil audiya da guraren halaka na wato kwari-kwari walai sama'aha ahadun min khalqillah babu wani cikin wato bayan Allah da halittar Allah da ke tare da shi daga ita sai dan da ta haifa in ita kadai ce ma ya ta to bare kuma ga goyo ko ce ga kinkimar ta hatta idza kanat bitan'im har sai da ta je gurin da ake cewa tan'im kiyaha Usman bin Talha bin Abi Talha sai Usman dan Talha dan Abi Talha ya haɗu da ita bada an arafa halaha bayan ya riga ya san halin take cike ina zuwa to an ka san abin da ya faru da na ya kaura an kwace min ɗa don an hana nan biyu tsawon shekara guda ba da abin yi sai yanzu sun ga dama sun ce na ga dama jin haɗu da mijina ina na karɓo ɗana zan yanzu nan hanya na kama ne. ganin haka shayya'aha sai ya raka hatta aqdamaha ila madina sai da ya ta zo garin madina falamma nazara ila quba da ya hangi garin quba qala sai ce zawjuki fi hadhihi alqarya a wannan alqaryar mijinki yake fadkhuliha ala barakatillah a shiga Allah sanya albarka ثم انصرف راجعا الى مكة لا ya juyo ya kamo hanya ya dawo maka تو da yayi سالو wannan shine salo daya daga cikin salo salon da aka bi wajen hana waɗanda suka rage a makka yin ƙaura zuwa wato ainihin madina sai salo na biyu musadaratul amwal ƙwace kuɗi in kana da kuɗi ba za ka tafi da su eh. a karfinka akan dukiyarka shine musadara Musadara sul amwal kan karfin kuɗi lamma arada suhaib ibn sinan ar-rumi lokacin da suhaib dan sinan mutumin rom yayi nufin radiyallahu anhu Allah ya dada shi al-hijrata yin kaura lokacin da ya nufin kaura ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alahu kuffaru quraish shi sai bayan manzo ma ya tafi shi kuma da ya rage zai bi baya qala lahu kuffaru quraish sai arnan quraishawa suka ce da shi sai kafiran shawa suka ce da shi ataitana su'ulufa talaka ka zo mana nan gari haƙira wulaƙantacce ba kowa ba fa kasura maluka inda dukiyarka sai waita a nan garinmu wa balagta alladhi balagta ka kai inda ka kai a nan summa turidu an takhruja bi malika wa nafsa sannan ka zo ka ce da mu wai da kai kanka da dukiyar zaka fice ba kai ta ba wallahi la yakunu zalika mun rantse maka da Allah ba zai ba fa qala lahum suhayb sai suhayb yace da su ara'aytum in ja'altu lakum mali me za ku ci in na bar muku dukiya ta baki ɗaya a takhluna sabili za ku kyale ni in tafi aluna an suka ce kware kuwa me zai hana kala biya ala fa inni qad ja'altu lakum mali ita to na bar muku dukiya ta duka a rike a je a ƙara fasiri فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wannan abu da ya faru ya isa ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare cewa su haibu dai an karfe matukiya duka ya haƙura ya bar dukiya ya yi fa qala rabiha suhaibun rabiha suhaib sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce suhaib ya ci riba suhaib ya ci riba shi ke da riba bayan wannan kuma salo na uku alhabasu wata azi ɗauri da kurkuku da kuma azabtarwa shine salo na uku in ba kwace ma kuɗi ba ba a raba ka da da mata ba to ka ji a jikinka wata wa'ada umar ibn al-khattab وعياش بن أبي ربيعة وحشام بن العاص بن وائل موضعا مالا يتي دا عمر دان خطاب دا عياش دان أبي ربيعة دا هشام دان عاص دان وائل sai suka kulla alkawarin zuwa wani guri mu haɗu a guri kaza ismuhu sunan gurin at-tanadub ana ce masa tanadub fauka sarif saman ko tudun wani guri da ake cewa sarif asalin sarif duk gurin da yake da wato kamar gwazar ma haka to sun zarata irin baddabamin nan ne sai kamar wani guri wanda yake kamar wato juji juji to akwai wani guri da ake ce masa tanawabu a saman wannan guri ce to mu haɗa a can daga can kuma sai mu ranka ya mu sai an yi dabara yasbahuna indahu suka ce asuba ta musu akan wane wane ya asuba a guri kaza asuba ta same ma na koi lokacin da gari zai sha sha ko ta tafiya ce ne samu hajiru na idan madina daga nan kuma sai sai kaura zuwa madina fajtama umarun wa ayyar sai aka dace da umar da ayyash a tabbatar musu a gurin sun iya fitowa sun kawo kansu gurin wa hujjata anhuma hisham amma hisham an riga an kama shi aka tsare shi tunda suka ga shiru lokacin da suka alƙawari yayi ba su gan shi ba to sai dai tafiya mala yace hadhihi thalathatu namaz wannan samfuri samfuri uku kenan lima kana al-mushrikuna yaf'alunahu game da abin da quraishawa suka riga aikatawa liman yuridul hijrata ga duk wanda ya nufin yin aura idan alimu zalika idan suka san haka walakin ala ragmi zalik sai dai duda da haka Karajan nasu arsalan mutane sun rika fita wani yana bin wani ya fice ka an karanta ji na ma ya fice yatba'u ba'dhum ba'da sashin su na bin sashi da haka da haka aka sami yin kaura na kace eh eh haka yake faruwa ai ba yadda Allah bai ƙara arnancin da kuma wato zama aya kuma sai dan kai karba biyu ko yanzu ma ai haka wanda ya fi kaushi a kan musulunci da musulunci da dan ɗansa ya musulunci ko kuma ta ce ta ta gani musulunci ba shi ko ba yadda ya iya ta sanan za a huda shi kwana tashi kuma sai ka ji ba yadda ya iya to wannan sun cinye mu matarsa ta sana ta karba ko ɗansa ya karba to da haka irin gabar da yake da saura ba zai iya da su farfata wa ba da shaharai ne wa bai ba a ce ayyali bayan wata biyu da wasu adadi na kwanaki yan kwanaki min bai'atil aqabatil kubra daga yin tabba wato babbar tabba ta biyu da aka a aqaba lam yabqa bi makkah min al muslimina babu wani wanda ya saura a garin makka daga cikin al'ummar musulmi illa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai fa manzon Allah annabi Muhammad kira da amincin Allah tabbata a gare shi wa abubakar da abubakar wa aliyun da ali wa aqama bi amrihi lahuma da abubakar da umar sun tabbata sun zauna a garin makka ba su kaura kamar sauran al'ummar musulmi ba da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illa man ihtabasahu al-mushrikuna karhan sai kuma waɗanda arna suka tsare su suka sa su a su ta ƙarfi da yaji ba yadda suka iya akan an fi ƙarfinsu waƙat a'adda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jihada. haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tanadi irin shirinsa ya shirya wa shirinsa na ƙaura yantaziru mata yu'maru bil khuruj ina jiran sanda za a umarce shi da ya fita wa a'adda abubakar jihaza abubakar siddiq ma ya yi nasa shirin na wato ainihin yin ƙaura ya tanadi kayan yin ƙaurarsa shi ma yana jiran mai manzo zai ce da shi ya yi ƙaura ma da ce as'ilatun lil murada tambayoyi don komawa kan abin da aka koya a bibiya a daɗa wato fahimtar mal hadafu min al hijrati ila madina mecece manufar yin ƙaura zuwa garin madina wace manufa ta sa aka ƙaura zuwa madina saboda a kafa daular musulunci musulunci ya sami wato headquarter ya sami wato guri base da zai wato karfi su kafu manhum muhajiruna ansariyun suwaye masu ƙauran nan kuma 'yan madina mun ce akwai zakwan akwai kuma ukubatu bini wa bini ka sai wa abbas bin ubada sai kuma ziyad bini bini labid su su hudu ko ما هي الأساليب التي اتخذها قريش للحيلولة دون هجرة المسلمين إلى المدينة wani salo-salo ƙuraishawa suka riƙa don shiga tsakanin al'ummar musulmi da yin ƙaura zuwa madina sun bi salon ƙwace musu mata da 'ya'ya ƙwace musu dukiya ƙwace musu mai kurkukunce su da ɗaure su kowa jikinsu ya gaya masa wani su ne salo-salo da suka bi don wato ainihin hana al'ummar musulmi yin ƙaura ijtima'u quraishin bidarin nadwa ko taruwar quraishawa a inda ake cewa gidan gani wani conference nasu wajen taron su ko لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيئة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم yayin da ƙuraishawa suka ga haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zama yana da magoya baya shi ake cewa shi'a ba shi'an zamani ba wa ashab ina da abokai da suke yi da shi min gairihim daga wasu bi gairi baladihim kuma a garin da ba nasu ba wa ra'aw khuruja ashabihi min almuhajirin muhajirin suka ga wato sahabban annabi na farko da ke garin makka suna ficewa suna masu yin ƙaura zuwa ga mutanen madina arafu annahum qad wajadu daran sai suka san to lalle fa musulmi sun sami gidan zama sun samu makoma ya auna ilaiha da suke komawa zuwa gare shi sun samu mafakar karewa wa himayatan yahtamuna biha yahtamuna biha sun kuma samu wata makariya da suke kare kansu da shi فخافوا خروج رسول sallallahu صلى الله فخافوا خروج رسول الله صلى الله sai suka ji tsoron ficewar manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi zuwa ga sahabbansa a Madina su to ai komandan su yana nan ko me za su je da shi shi yake shiryawa shi yake cewa ga yadda za a fastama'u ulahu fi darin nadwa sai aka yi taro na musamman dai shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan darun nadwa wa hiya daru kusayi bin kilab asalin gidan gidan kusayi dan kilab ne allati kanat quraish la taqdi amran illa fiha gidan da ƙurashawa ba sa yanke wani al'amari sai a wannan gidan nan ne inda ake zartar da abin da ake zartar da majalisar zartarwa ce tasu ko eh, a ce duk kwa ma asu ya ta shawaru na fiha ma yasna'una fi amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hina kafu sai suka zama suna shawarta abinda za su yi abinda za su aiwatar game da al'amarin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da suka tsorace shi tunda yi mabiya kuma sun yi mazauni sun yi ƙarfi to a san yadda za a yi shi da zai zama kwamandan shi da suke ji da shi shi da yake tsara musu a ɗau mataki kafin ya ce zai fice tafi gurin وقد سجل القرآن الكريم ما دار في هذا الاجتماع القرآن من جرمة يا وتربوتي يا ركودين تم عند التسجيل شيني ركودين alkur'ani mai girma ya yi mana rakodin din abin da ya gudana a wannan taro da aka yi game da manzo sallallahu alaihi wasallam al'azim taro wanda yake na safo mummunan taro min niqashin na tattaunawar da aka yi faƙala Allah ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka ambata bayani ko labarin lokacin da waɗanda suka kafurta suke shirya maka makirci suke maka mummunan tanadi liyubbituka don wato ainihin su rike ka a gurinsu su ɗaure au ya ka ko kuma su kame ka su kashe au ya ka ko su da kansu su da kai su yi da kai shi yadda ba can majiyanka suke ba a muku uwar wasu wa yamkuruna suke shirya makirci wayan na, Allah kuma yake warwarewa Allah khairul makirin Allah shine mafi sanin yadda ake ruguza makircin mai makirci a iya aya ɗaya Allah dai ya ta raye da Kur'ani, ƙur'ani. in ka aka ta wannan bayanin sai kai fadarori ba wa ba da tadawulul ara bayan musayar ra'ayoyinka wa taqlibu wujahatin nazar da jujjuya wato ainihin mahanga ta tunani na daban-daban nasu ittafaqu ala qatl rasulillah sallallahu alaihi wasallam arshe sai wato ainihin baki ya hadu a san ce kawai a kashe manzon Allah tsira da mai magana wani a fidda shi magana wani a daure shi duk bata taso ba kawai a gama da shi bi ikhtiyari shabbin min kulli qabilati amma a zaɓo wani saurayi mafi ƙarfi daga kowace ƙabila cikin ƙabilun shawa da kuma sauransu na larabawa baki ɗaya yunafi al-khutta su za su zartar da abin da aka tsara an ce khutta tsararren abin da ake so a su za su zartar da abin da aka tsara hatta ya zai adamu bainal qaba'i har a waye gari jinin annabi ya karaya a tsakankanin ƙabilun da ba za a ja da su ba shi ɗaya ba shi ne dabara in aka ce wata kabila ita kaɗai to matakila gaba ta haɗu tsakanin da ƙuraishawa abin ya ta tafiya to shi kenan ƙuraishawa kowa ya haɗa kan ce duk ƙabilun da ake da su kowa ya kawo gudun mawasu wajen kashe manzon Allah ba magana a waru wata kabila ya faɗa da ita ita. Sau da haka su an dabaibaye su. yahudu kwaikwaya su eh, akwai na gaba da su don wannan yahudanci da ya fi yahudu yahudanci